Jama'a masu kallo da sauraron mu Assalamu alaikum. ku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na ina dalili. Kamar yadda kuka sani shirin ina dalili shiri ne da ke ta muku al'amuran da suka shafi rayuwa, siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma harkar tsaro da zumar ilmantarwa, nishadantarwa da kuma faɗakar da ku. Da ƙarshe a baku dama ku goya domin tofa albarkacin bakin ku kan muhimman al'amuran da ake tattaunawa a kai. a cikin shirin namu ne wadda ni Saminu Sani zan gabatar za mu tattauna ne da mai sharhin al'amuran yau da kullum kuma mai sharhin al'amuran da kullum kuma jigo a jam'iyyar APC Prinsile Iko Sani Sami dangane da shugabancin jam'iyyar APC ko ta canza zani kamar da kuka sani dai shugaban ƙasa muhammadu buhari na jam'iyyar apc ya hau karagar mulkin najeriya a shekara ta 2015 daga bisani kuma a shekara ta 2019 aka sake zabensa a wani wa'adi na biyu na shekaru hudu sai dai abubuwan da suka dabaibaye sa tun ma kafin ya hau karga mulki ya yi alkawura muhimmai guda uku na farko shine samar da tsaro da kuma yaƙi da cin hanci da rasha da kuma abin ƙasar tattalin arziki da dai sauran batutuwa shi dai wasu masu shirin al'amuran yau da kullum na ganin cewa ire-iren irin waɗannan alƙawura da wannan gwamnati ta jam'iyyar apc ta yi tamkar fa ba ta canza zani ba a yayin da wasu ke ganin cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari na iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya daidaita al'amura wannan da kuma sauransu za mu tattauna tare da babban baƙon namu kamar da na faɗa a matashi shirin a prince iko sani sani a barkan ka da shiga babban bako barka assalamu alaikum a to kamar yadda ka sani a da kuma sauran masu kallo da saurare da kuma 'yan najeriya a gwamnatin jam'iyyar apc karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari a ta yi alkawura muhimmai guda uku a tattalin arziki samar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki a na san babban al'amari ko babban muhimmin al'amarin da ya sanya 'yan najeriya mazansu da matansu daga arewacin najeriya da kudancin najeriya da duka sauran kabilun najeriya suka amince da shugaban kasa muhammadu buhari aka kawar da kabilanci da addinanci da bangaranci da komi shine domin samar da tsaro domin a lokacin mulkin shugaban kasa gula bello jonathan al'amarin tsaro fa ya caɓe fiye da ake tsammani idan muka kalli yadda 'yan ta'addan boko haram ke cin karensu babu babbaka da kuma yadda bama-bamai suke tashi a gurare da daman gaske kasuwanni ne wajajen ibada ne tashoshin mota ne da sauransu to amma shugaban kasa muhammadu buhari ya alkarwata wa 'yan najeriya cewa matukar haukar ga mulki maganar kalubalen tsaro ma bata taso ba cikin karamin lokaci za a dakile shi to sai dai abubuwan ban mamaki shine bayan da shugaban ƙasa muhammadu buhari haukar ga mulki duk da yake dai an samu wasu nasarori na wato dakile yadda bamabamai ke tashi to amma wani sabon kalubalen tsaron da ya bullo shine wannan kalubalen tsaro na yankin arewa maso yammacin najeriya da kuma misali daga nan abuja zuwa kaduna da sauran wasu abubuwa dai shin a wani ƙarin haske zaka mana akan eh, wato wani al'amari abin da nake so ka sani abu guda ne mutanen najeriya sun zaɓe muhammadu buhari akan gaskiyar shi ba an zaɓe shi ba akan zai fita daji yaƙi so akwai bambanci akan gaskiyar shi don saboda abun da muka rasa tun can baya kafin zuwan shi shine rashin shugabanci idan aka ce babu shugabanci za ka ga da cewa dukiya da ya kamata a yi amfani da ita na ba sojoji na ayyukan yaƙi da sauransu ana sace kudaden so da ya zo ana duba tunda akwai gaskiya kuma an san shi mai gaskiya ne zai yi kokari ya kwatanta ya tabbatar da cewa waɗannan kudaden da ake amfani da su na sayan kayan yaƙi da sauransu ana saya abu na farko kenan na biyu kuma kudade da ya kamata haƙi ne na talaka game da aiki na kula da abubuwa na yau da kullum za a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan suna isa amma ina so ka san abu guda ita najeriya gaba ɗaya kashi uku gare ta akwai sama federal government kenan ko mm, akwai kuma jiha akwai kuma local yawwa so kaga duk wuraren nan wurare ne waɗanda akwai shugabanni kala-kala halaye daban-daban party daban-daban shi yasa ake buƙatar shugaba na sama idan shugaba ya zama mai kwatantawa na ƙasan wasu da ke son gaskiyan sai su kwatanta su koya wanda ba sa son gaskiya kuma sai a yi ta yaƙi sha'ani na siyasa haka ya kasance yau gobe yau gobe amma ina so ka san abu guda lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya zama shugaban kasa a lokacin ba magana ba ma ba mai ba had abinda sojan za su ci ya zama abu matsala so amma ka san da cewa sojoji na nan ba su canza ba 'yan sanda na nan yadda suke shugabanci ne ya canza wanda zai tabbatar da akwai haƙinsu shi yasa kaga akwai canji so canji na farko kenan shi yasa aka ga cikin lokaci kada aka yi maganin matsalolin borno da yola da sauransu aka samu sauki sannan kuma ina so ka san akwai siyasa da take tafiya game da harakar chad wadda mm. wannan siyasa siyasa ce ta duniya da sauransu wannan lokacin ba zai isa mu yi bayanin wannan siyasar da ke kawo tanzuma a wannan chad din ba shine yasa kake gani hankalin yau gobe sannan na farko ke na biyu kuma ina so ka san da cewa yanayi na damana da sauransu da ya canza kusan shekaru da yawa wato climate change kenan mm. ya sa da yawa ruwa ya banna mafi yawancin mutane sun rasa dukiyoyinsu mafi yawancin hanyoyi na noma duka ya tabarbare so lokacin yunwa ta yi ta fito sosai kamar irin wajajen Nijar da Chadi da kasashen da ke kusan Najeriya. So wannan yunwa da waɗannan abubuwan sannan kuma ga 'yan tanzoma masu raba kayan yaƙi suna tabbatar da cewa don saboda suna da ƙudurinsu na neman wani ma'adanai a ƙasa za su yi ƙoƙari su dinga kawo tashi hankali. Shi ya isa ya sa shi yasa kaga ko baya an gama da Borno aka samu sauƙi wajajen Borno da Adamawa za a ga da cewa wasu za su shigo cikin mutane a ɓoye irin 'yan tarzoma ba wanda ya sani su saki bam nan su guduna irin waɗannan yana da wuya ka san daga ina suke sai ana samun wato rahoto isasshe daga ainihin mazauna garuruwan suna ba da in yau ba ya shigo gari an san waye so shine wato kamar misali ana samun community intelligence kenan wanda abu ne mai wuya za a samu yau gobe wanda aka samu gobe ka ji wani abu daban so abu ne wanda gwamnati za ta ci gaba da yaƙi da shi don saboda akwai ƙasashe da yawa a duniya wanda irin wannan yaƙin ba mu fata Allah ubangiji ya samu yi mu samu abin da suka samu amma irin wannan yaƙi abu ne da zai iya daɗewa da yawa sai in Allah ya kawo mana sauƙi shi amma babban magana wanda tabbatacciya ne ni da kai mun sani shine wannan gwamnatin a tsaye take dare da rana sojan sama sojan ƙasa da na ruwa kullum duk abin da ka sani na'ura ana badawa babban abin da mu muke ƙoƙari muna roƙon mutane a yaushe shine jihohi da ke cikin wannan matsalolin kar su zauna daga baya suna jiran sai federal government abin da ta yi dole su dinga mu'amala sosai da ƙauyuka da sarakuna da manoman duk guraren da makwabta na Nijar da sauransu suna samun ainihin information masaniya akan me ke faruwa kullum kullum suna gaya mutanen nan shine kawai za a samu sauki don in kansu yanzu yanzu nan kafin shigo nan wurin akwai wasu bandit ta wajajen katsina zamfara da aka Papas, aka faffasa su jiya mm, wato yan bindiga yan bindiga amma kaga wannan labarin bai fito ba kaga zancen da ake yi shine wani bannar da aka yi amma wannan abun jiya ya faru yau ma yana nan kuma ana nan abun ba za a daina ba sai in Allah ubangiji ya ikonsa ya taimake mu ya zama na aikin nan da muke neman sa'a ya zama na sa'a ta tabbata amma aiki na neman tsaro wannan gwamnati ina tabbatar maka a tsaye take ko muna kira ga duk 'yan najeriya da ke waɗannan jihohi da sauransu ya zama na duk wani abu mai kama da labari haka ya zama na suna gaya Mm, shugabannin tsaronmu da sauransu don saboda labarukan nan ya kai na farko kenan game da sha'anin da kai magana game da masana'antu mm, a ba mu zo magana masana'antu ba kayi magana tsaro eh magana tsaro a kan harkar tsaron ma misali eh. kayi magana yanzu cewa ana samun wato galaba akan yan ta'adda yan bindiga da ke kai hare-hare haka wato an daɗe yan ta'adda yan bindiga suna cin karansu babu babbaka a jihohin arewa maso yammacin najeriya musamman da jihar katsina inda jihar ce ta shugaban kasa muhammadu buhari kuma ana ganin akwai gazawar hukumomin tsaro na kasa dakile waɗannan ta'addanci da ake a irin waɗannan gurare an daɗe ana ta kuka akan waɗannan abubuwa ba tare da hukumomi sun ɗauki matakan da ya dace domin dakile wannan al'amari ba sai baya bayanan da aka gudanar da zanga-zanga ta matasa da sauransu domin a janyo hankalin gwamnati ina so ka sa kamar wannan matakin kamar bayan ɗaukan zanga-zanga ai magana gaskiya shine hmm. ni da kai mun sani muna da mutane yan uwa na jini da nesa duk suna zaune wuraren nan ni da kai yanzu ni idan zan baro gida zuru ko birnin kebbi hanyar nan ita ce zambi zan zo zan fara zan zo hanyoyin nan su ne zambi ni da kai mun san da cewa tun ran da abun nan ya soma gwamnati na a tsaye take ba a taba rana ɗaya ba na san sojoji ba ɗaya ba ba biyu ba dubbai da aka dinga kaiwa wuraren nan tun ran da abun nan ya soma idan aka samu sauki misali ta wajajen birnin gwari za a ce an sace wasu shanu ta wajajen katsina za a ce an sace wasu shanaye kuma ta wajajen zamfara abu ne wanda yake za ka ga mutane makiyaya wasu za suna nan suna tafiya lafiya lau ta a cikinsu akwai waɗanda ke ɗauke da makamai suke ɓanna so abu ne wanda yake wani lokaci za ga an kama mutanen da ba su ba ne dole ake sake su so sha'ani irin wannan sha'ani ne wanda ke da wuya dole ne sai a hankali da fasaha shi yasa muke kira kullum game da intelligence dinnan nan mm, wato samun bayanan samun yawa siri din ana samun shi daga ko'ina dan ina tabbatar ma yanzu nan ne office ɗinka yanzu duk wani gida da ke zagaye da anguwan nan da ake gini da wanda ake rufewa da wanda ruwa ya banna daga shekaran jiya zuwa jiya da yau duk kana da labarin shi to shi haka yake manoman duk da ke zaune guraren da sarakunan da ke cikin garin Najeriya da waɗanda ke Niger mm. da waɗanda ke Chadi da wanda ke Cameroon kansu sun san duk kowane irin dabba ne ya wuce so kaga abu ne da ake bukata wato hada hannu gaba ɗaya ba hada na west africa ba wai dole kawai na najeriya ba so shi yasa sha'ani ne wanda yake da yarda allah mu yi kokari muna ba waɗannan malaman tsaron goyon ba sosai muna duk masaniya koya ya kankanin ya take muna gaya musu ina tabbatar ma cikin ɗan lokaci kaɗan in Allah ya da za ga an samu magani amma ina ce maka a ce an gaza ba gaskiya ba ne tunda tun abun nan da aka fara tun ran da ya fara na rana guda muna da mutanen na a daji sojojin nan na zuwa in aka kashe su aka kwana biyu wata rana ka ji mutum biyu ko uku can an ji an kashe har abun ya haɓaka so idan aka ma banna kamar misali ni an zo ta wuraren bena misali an kashe dan uwana guda ɗaya bayanin da zan yi don saboda rasa dan uwa dole bayani ne mai ciwo sosai kuma zai yi wuya da kai bayanin kai da zaka iya yi rasa mutum guda ɗaya ba karamin abu bane ne so ina tabbatar maka da cewa duk wannan abubuwan da ake yi bai yiwuwa irin shugaban kasa irin muhammadu buhari wanda garinsa katsina ne mu mun fito wajajen kebi duk yan uwanmu ne ko ina a ce irin wannan abu na faruwa a ce gwamnati bata kai ma ka san zance ne don mutum ya yi rayuwarsa gaba da aikin soja yake yana ya je yaƙi ya je na sannan yanzu a ce akwai tashin hankali irin wannan a ce gwamnati ba ta komai kai ka san akwai magana magana gaskiya gwamnati na tsaye take ina tabbatar maka gwamnati nan ba ta bacci game da wannan abu kusan dare da rana bi izillahi kuma Allah zai mana maganin wannan abun da da Allah to a duka dai a kan harkar tsaro nan akwai batutuwan da aka dade ana ta magana akai dangane da su waɗannan shugabannin rundunar tsaro inda ake ganin cewa to ya kamata a ce a canza su a kawo su sababbin jini domin su ma su zo a fafata to kaga ai yanzu kun fara kawo wani zance kuma na siyasa soja da kake ganin aka ce commander yana da mutane ƙasa ƙasan shi tun daga general wanda a shugaban sojo hafsoshin akwai kwamanda waɗannan da ke ƙasan shi dukkansu su ne ke shugabancin kungiya-kungiya na yakin nan da ake zuwa ana yi so doka da tsari da, da policy na gwamnati guda ɗaya ne idan aka samu matsala na ainihin tsari akan yadda ya kamata a tafiyar da shi za ka iya cewa yana iya zuwa laifi ko na ministan tsaro ko shi security advisor da sauransu su ne za su ba da shawara zuwa shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya zauna da shugaban sojojin nan a ce musu ga yadda za a yi so batun wai in ka cire guda ɗaya kana ganin shine canji wannan kaga an shigo da magana siyasa daban idan kuma za ka sa shugaba na soja ko na ɗan sanda ya maka kwamandin tsaro a inda kake zama ba za ka ɗauko wanda baka san sani yadda da shi yadda baka da isassa yadda da shi ka ce za ka bashi irin wannan kujera dole wanda kana tabbacin irin aikin da zai iya tsakani da Allah kan kare mutane so ka gani ba wai don saboda abun da mutane ke faɗi ba ne abun da kai tunda an baka haƙƙi fa na shugabanci ka misali yanzu misali kana gombe a baka gwamnan gombe kai ne gwamnan gombe yau sai a ce mutane da za su fito daga ƙauye eh, ko daga tafawa balewa ko wani wuri ko a bauchi za su su baka shara su ce ga wanda zaka ba su eh, na advisor ɗinka na security ko ko su ce ga wanda zaka ba komishinan kaza ai kaga wannan zance ne kai da kake kan kujera ka kake da haƙi kuma mu Allah ya ba mu iko mu zaɓe ka mun ba shi haƙi shi ne ke da haƙi so dole mu ci gaba da mai addu'a muna ba shi shawara akan shawara da ke da hankali ba wai mutum don saboda misali yau akwai matsala a can a ministerin can sai ka ce a kori wancan ministan ko ka ce akwai akwai matsala a can wancan wurin yakin ka ce a kori wancan kwamandan to kaga wannan bai wannan kaga sha'anin siyasa da son ra'ayi ya shigo ciki babban abun da ya kamata shine idan kamar ku da kuke harkar aikin jarida duk wani abu da kuka gani wanda bai yi daidai ba game da tafiyar da harkar tsaro ku fito ku faɗa ku ce a wuri kaza ba maganar labarin kan titi ba don ka san boyan najeriya kusan dukan mu yanzu mun zama yan jarida kowa yanzu zai je dauko hoto ya rubuta ya tura a social media so dole ne misali zaka ba labarin ka ce yau misali a kankara akwai kaza kaza da muka samu labari ga hoto kuma ba a yi wannan abun kaza ba muna kira ga gwamnati najeriya ta yi haka idan suka gani dan duk inda masu tsaron najeriya suke suna kallon talabijin suna sauraron rediyo mm. za su gani dole a ɗauki mataki amma a zauna a ƙirƙiro labari na hotuna ko a dinga faɗa abun da ba shi mu ba zai taimake mu ba mu 'yan najeriya zai ɓata mana suna a idanun duniya sannan kuma maganin ba za a iya samun shi ba so dole ne mu mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa duk abun da muka gani ana yi ba daidai ba don shugaban kasa bai kama da ba da bai yake ba mutum ne kamar yadda ni da kai muke so dole muna da ira ka kurar muna da muna da kurar mu da zamu iya yi so dole duk abun da muka gani da ba daidai ba mu faɗa dole ne ina tabbatar maka abun da za a faɗa a faɗa gobe dole za a ga inda matsala take kuma a yi maganinta kuma haka, haka mulki yake ko ina a duniya ba yau kullum a dinga kawo tsokaci akan wancan shugaban ba wancan shugaban a ci za a cire shi so wannan kaga sha'ani ne ya shigo na siyasa ba sha'anin magana gaskiya ba don harkar tsaro so shine ne zance to idan muka dawo maganar a yaƙi da cin hanci da rashawa a yan najeriya kamar yadda ka faɗa a baya cewa yan najeriya sun zaɓi shugaban ƙasa muhammadu buhari saboda amana ne haka a ta wani bangaren muna iya faɗan haka a ta janibin talakawa waɗanda su sun yarda da amana da rashin cin hanci da rasha na shugaban ƙasa muhammadu buhari idan ka kwatanta shi da sauran janarori sa'o'insa waɗanda suka rike manyan mukamai kusan sun tara abin duniya fiye da ake tsammani amma shi shugaba buhari babu inda za ka ce gashi yana da wani asusu a wani bankunan kasashen duniya na biliyoyin dololi da sauransu akwai wannan a batun to amma idan ana maganar a shi kan shi yaƙi da cin hanci da rashawa lallai an ba shugaban ƙasa buhari amannan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa zai samu wato za a samu gagarumin nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa wannan ma shi yasa wasu waɗanda suke ganin 'yan cin hanci da rashawa ne suka ta taka wa shugaban ƙasa muhammadu buhari birki tun shekara ta 2002 da ya shiga siyasa inda ya tsaya takarar shugaban ƙasa shekara ta 2003 da 2007 da 2019 inda suka ta iya bakin kokarin wajen ganin bai hau karagar mulki ba to a zun shugaban kasa muhammadu buhari an ɗauka cewa za a samu gagarumin wato nasara a wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake <clears throat> inda ma ake tunanin cewa ai kusan duk waɗanda suka yi saci dukiyoyin jama'a to tamkar sun a kuɗin ne da zarar shugaba buhari ya hau ga mulki za su dawo da shi to amma wasu abubuwa suna canzawa inda a cikin gwamnatin ma akan samu rahotannin cin hanci da rashawa kamar misali a tsohon sakataren gwamnatin tarayya babacin lawan an zarge shi da cin hanci da rashawa duk da yake magana tana gaban kuliya akwai a tsohuwar shugabar ma'aikata ta ƙasa mrs oyo ita ita ma an zarge da cin hanci da rashawa na wajen kusan biliyan uku a to ire-iren irin waɗannan hatta shi kanshi shugaban alƙalin alƙalai na babbar kotun koli shi ma an kama shi da waɗannan wadaga shin ya za ka bayyana wato ire-ire irin waɗannan abubuwa da aka samu a cikin gwamnatin nan da kuma yadda shi kan shi ita gwamnatin ke yaƙi da cin hanci da rashawa wato ina so 'yan najeriya su kula da abu guda shi shugaba idan aka ce misali an zaɓi shugaba hmm. bai aiki shi ɗaya mu 'yan najeriya muna da haƙƙin za mu iya shiga ta yadda zai tafiyar da aiki misali kamar yaya lokacin da muka fito kwanmu da kwarkwatanmu muka zaki muhammadu buhari shugaban kasa da yawan mu muka koma muka kwanta aka yi zaben gononi da yawan muka dawo muka kwanta aka yi sauran zabunan so kaga kure na farko because ina iya tunawa da muke yawon kamfen sai da aka dinga faɗa idan ba a zaɓi mutane da za su taya shugaban ƙasa aiki ba to za a zaɓi waɗanda za su cutar da tafi aikin shi kuma abin da ya faru kenan za ka ga gwamna ya fito ya ce shi apc yake yi amma satar da yake yi ko da ba yi ba so dole ne mu talaka mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa duk wanda ke za mu zaɓa mun tabbatar da cewa shi ne wanda muka san adali ne yana da gaskiya da zai iya muna ayyuka misali kaga da aka gama zaben 2015 ya hau ya samu matsaloli da yawa don saboda akwai da yawa waɗanda suka yi a ringizo suka kai ga kujera suka ci gaba da wannan halayen da suka dinga yawa tun suna lema abun ya ci gaba daga baya aka zo za a yi zaben 2019 ya ce talakawa da duk suke cikin fati ina kiran ku ku hito ku yi ƙoƙari ku goya ma fati baya a zaɓi mutane through direct primary masu riƙe da katin jam'iyya su za su yi zaɓen nan takara a party idan aka gama na state a yi na ko'ina har zuwa federal shi da kanshi ya je ya nuna mutane da ake aka kuma yi a oshun amma wasu shugabanninmu don saboda son ra'ayi ɗakunan matansu suka zauna suna rubuta 'yan takara sai sun gama da daddare da safe su kira party su ci ayi endozin ko an wane da wane ne to abin da muka samu kanmu so dole ne mu tahi tsaye mu san da cewa Najeriya kashi uku akwai federal government akwai jiha akwai local government duk wata siyasa ta zaɓe tun daga ward ko unit ya zama na ko a wani gari kake zaune ka koma ka yi rajista ka yi tsaye wanda za a zaɓa ya shugabanci fatin ka, kana tsaye ka tabbatar da adali aka zaɓa idan aka zo na local government kuma ku yi tsaye duk inda za a ko a birni kake ka koma ƙauye ka tsaya a yi da kai aka zo aka yi na jiha ina tabbatar maka duk wanda aka yi zaɓen shi cikin tsari kan gaskiya kuma a gwargwado idan ka zaɓi mutum kana tunanin da gaskiya allah shine zai taimake ka mutumin na ya kwatanta wurin mulkinka amma idan ka yi kwance aka yi rabon da za a raba aka ba wanda za a ba gwamnatin wannan da aka bara ga ya zo yi abin da zai yi daidai halinka haka zai yi mulki ya tafiyarsa a ci gaba da mana bana so dole kuma shi ya fito ya ce shi bai cewa ga ɗan takara guda da yake so amma ya ce talakawa gaba ɗaya da ke fati ku yi to ku yi tsaye a yi muku irin wannan amma da yawan mu idan muka fara magana wasu za a ce kana so ka yi tanzoma a jihar ka because da yawan mu da ya kamata mu taya tsaye mu ce party ba mu yadda ba ga abin da ya kamata ya award ne mu da jiha mun ki zuwa mu yi so kaga dole ne da kike ganin mun yi tsaye muka zaɓi muhammadu buhari adili dole ne a jiha mu zaɓi wanda a adali because muhammadu buhari shugaban ƙasa ne zai sa gwamnati ta ɗauki haƙƙi na jiha a ba jiha gwamna ya a ringizo da shi da iyalin shi da 'yan siyasa su idan bai aiki ba baka da hanya daga ku zuwa jiha zaka ce Muhammadu Buhari bai aiki ba koko idan ba ruwa a ku zaka ce Muhammadu Buhari bai aiki ba wato bannar da muke ciki kenan kuma mafi yawancin ta 'yan siyasa sun yi amfani da wannan abu ana sama mutane sani wato kowane zaɓe sai a ce muhammadu buhari za a zaɓa don an san talaka na shi kuma an sai yana da gaskiya so dole mu za mu tashi mu tsaye zaɓe na shugaban ƙasa daban na gwamna daban na local government daban mm. so waɗannan abubuwan su ne za su kawo canji idan muka yi wannan gyara sai ko mu tashi mu zo mu ce to duk wanda za mu zaɓa shugaba na zaɓe a wato inec ko a jiha ko a federal dole sai talakawa sun yarda shi ne kamar yadda kasa ana yi a america yanzu shugaban masu zaɓe mutane ne ke zaɓen su ai wanda aka sai yana da gaskiya kuma yana da independence babu wanda fatin da ya isa ya ce ga wanda zai ka zaɓa ko ga wanda ba za ka zaɓa ba wannan sha'ani ne na wato mataki na haraka siyasa dole sai mu yi tsaye idan muka zaɓi shugabanni na kwarai hmm. za mu yi tsaye mu tabbatar na wala a lokacin za ka ga ayyuka yau in ka zaɓi mutum ka san da cewa adali ne kullum sai a masa tuni hanya zuwa wuri kaza ba a yi ba ruwa zuwa wuri kaza babu makarantu zuwa wuri kaza ba a gyara ba to yanzu abun ya lalace ma wasu zaka ga wai mutum wai ya je ya yi gyaran primary school ko ya yi bohol ƙauyen ƙauyensu sai kaga ana sawa a tv wai ya yi aiki ko ko kaga mutum ya je kuɗi fa gwamnati ta bayar a raba ma manoma fa kuɗi a ba manoma su yi noma sai kaga wani shugaba ya je na raba kuɗaɗen dan ana cewa wai ya yi aiki haƙƙi da shugaban ƙasa ya ce a raba mutane ko ina sai kaga an riƙe so dole ne sai mun yi tsaye zamana shugabannin da muke da a ko'ina mun tabbatar da cewa yadda muke kallon shugabanmu buhari adili ne mu tabbatar da waɗannan shugabannin su masu irin wani adalci in ba haka ba wurin zaɓe mu kada su kuma idan muka kada su kamar da ka sani da aka yi zaɓe ya ce idan kuka zaɓa ku raka ku kuma tsare da yawa da muka zaɓi buhari allah ubangiji ya kai sai muka koma muka kwanta saura sai allah ubangiji sai abin da allah ya yi kawai so dole ne mu yi gyara in muka yi gyara idan aka yi hanya daga ƙauyen ku zuwa capital kilomita ashirin ka ganta rikice kana da iko ka jira 'yan jarida su ɗauki hoto su je su saka hanya kaza ba a yi ba shine ake kira citizens participation a harkar siyasa ba mu dan je hutun rabu lokaci masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ne ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan jabi a babban birnin tarayyar najeriya na abuja kuma muna tattauna ne kan salon shugabancin jam'iyyar apc ko ta canza zane kuma babban bakonmu shine prince a prince iko sani sami mai sharhin al'amuran yau da kullum kuma jigo a jam'iyyar apc mai mulki in mun da daga hutu rabin lokaci za mu ci gaba da shirin namu ku dakace ina dalili ina dalili ina dalili ina dalili ina dalili dalili. Masu kallo da saradan a barkanmu da dawa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin namu da na ina dalili inda muke tattaunawa da Prince Iko Sani Sani jigo a Jami'ar apc mai sharhin al'amuran yau da kullum kuma ɗan kasuwa a tarayyar najeriya kuma muna tattauna ne akan shugabancin jam'iyyar apc ko ta canza zani a prince eh, sule iko sani sami a kafin mu je hutar mu lokaci mun tattauna harkokin tsaro da kuma harkar cin hanci da rashawa da kusan a kaɗan wasu batutuwa da ya shafi harkar noma da sauransu a na san yankin arewacin najeriya kusan yanki ne da allah albarkace shi da noma wadda kowa da noma da kiwo wadda shugabannin shugabanninmu na da marigayi sa ahmad bello sadona sokoto sun samu na harsashi na tabbatar da samun ingancin noma shin eh, ana ta ganin cewa harkar noma a najeriya a gargar shugabancin shugaban ƙasa muhammadu buhari kamar bata samu ta goma shin yadda ake tunani ba misali a bunƙasa nomar fiye da yadda ake tsammani a samar da kamfanonuwan da za su ringa gurza takin zamani wadda manoma za su ringa amfani da shi akwai kuma batutuwan da ake ganin cewa wato wasu kalubalen tsaro da ake fuskanta fa yana iya sa bana za a iya samun wato karancin abin da ya shafi wato hatsi shinkafa alkama dawa gero da sauransu shin ya kake ganin wannan wani karin haske za ka yi akan yadda ka kalli noma a mm. wannan ai ka san wato a lokacin da allah ubangiji ya taimake mu muka samu shugaba muhammadu buhari zancen shi da ya fara yi na farko lokacin ya je jihar kebbi ya buɗe hanya ta magana noma da gwamnatin bankin najeriya zai dinga taimakon talakawa hmm. da jari na sayan hatsi da taki da sauransu kuma cikin lokacin ne ya kokari wata mu'amala da ƙasar morocco game da za mu dinga samun taki gwargwado kuma ya yi kokari aka fi fitar da hanyoyi da kasar najeriya da za ta dinga samun taki a sauƙaƙe sannan gwamnati za ta dinga subsidizing kuma ana samu yadda za a dinga taimaka ma manoma wato wannan abun ba ƙaramin taimako ba don saboda ka gani da na fito jihar kebbi mm. na fito ƙasar zuru mu ba mu san wani abu a tarihi ba in ba noma ba don mu a mu ma kafin ka a wurin mace a tarihin mu can sai yi eh, noma gidan uwayenta shekara bakwai noma za ka yi kana eh. musu girbi kawai sannan a baka mata wato a tabbatar za ka iya rike ta yawa kakannin mu mu tarihin kenan hmm. so mu a wurin mu noma abun ado ne so in ka duba da yake tallafin nan mu da yawa ba wai ya isa ko ina bane ta wuraren mu amma gwargwado da aka fara ya kawo taimako sosai ta har zuwa kasar jigawa har zuwa kasar kalaba da sauransu abu ne wanda ya kawo taimako sosai game da harakar irin revenue ma na kasa gaba daya eh, da ke shiga ba kaɗan ba ne ta harka agri kuma ya taimaki mutane da ba su da aiki da yawa ta wuraren da yake ka san mafi yawanci idan kana zaune a birni mafi yawanci masu yawo suna neman aiki za ga mutane da suka yi karatu suna takardu ko mm. amma idan ka je ƙauyuka da local government za ga mutane wanda ba su yi karatu ba suna noma masu karatun ma suna noma da yawan mu kasan afirka muna da tarihi inda yake birni nan ne mutane ke so su jiya mm. a yaushe amma kaga gwamnatin nan da ta kawo haɓuka maganar noma kaga da yawan mutane suna zaune a gida duka irin mu irin kuma muna noma kuma noman nan shi ke sa da yawan mutane ana samun aiki gurgudu so ya kawo taimako gurgudu aiki ne da zai ci gaba don saboda yes inda akwai rashin tsaro dole ne a samu matsala game da wasu manoma amma ina tabbatar maka ba zai yi ba zai hana ainihin albarka gona ba ta zo talaka bi iznillahi don saboda ina tabbatar maka da cewa manoma sun karu inda ake noma ya karu yanzu jihohi da yawa da ba su mai da noman ainihin komai nasu na jiha ba yanzu shi suna yi in ka je jihohin nan na kudu za ga da yawansu yanzu noman da suke yanzu ya fi na wasu, wasu jihohi ba na arewa yanzu kaga irin jihar kalaba tana yin wannan me ake wannan tana shuka shinkafa na, na, injin eh. sai a zo ana saida ma jihar kogi da wasu jihohi mm. wanda da an zo ka shimfiɗa shinkafa a gona cikin ɗan lokaci kaɗan za ga ta girma su kaga ai kudu ne mm. wanda yake ba su da ma maye maye filaye da za su iya yin waɗannan noman amma suna yin wannan so duk in ka zagaya najeriya ka je irin ebonyi ka je irin kogi ka je irin ogun abekuta da sauransu mutane da yawa an mai da hankali akan gonan don saboda maganar gaskiya babban abin da shugaba mu kasa muhammadu buhari ya so ya shine najeriya mu iya ci da kanmu tukunna in muka iya ci da kanmu sai mu fitar da abincin muna fitar da shi waje shi yasa da rashin tsaro yayi yawa a lokacin da kuma shigo muna da chemical ake ta na abinci yasa aka rufe boda ana rufe boda duk wanda ka sai yana noma yana samun naira ɗari sai da ya koma yana samun naira dubu guda abun ya canza launi gaba ɗaya na kasuwanci na farko kenan na biyu kuma ka san da cewa gwamnatin nan ta saka kuɗaɗe da yawa da za a yi hanyoyi da ake kira rural roads rural road su ne za su ɗauko titi tun daga mm. ƙauyuka mm. zuwa federal road wato kaga manomi idan ya noma shinkafarsa zai hau titi ya je birni ya saida wannan mm. abun ba karamin taimako zai yi ga tattalin arziki na najeriya ba to akwai maganar a ah, hanyoyi da ake magana ba ma maganar hanyoyin ƙauyuka ba wato manyan hanyoyi na birane idan ka tashi misali daga nan abuja zuwa kaduna zare har zuwa kano an ba da kwantiragin wannan hanyoyi domin a gyara su amma har yau har gobe abubuwan da yana tafiya a wajen ai kai ka san da cewa malam daga na abuja zuwa kano zuwa maiduguri ba karamar hanya ba ce mm. ko yanzu nan ka kama hanya ka ce za ka tafi kaduna ko za ka tafi eh, katsina mm. hanyoyi ana na, ana yi hanya an ba da hanya ta daidai asusun gwamnati ana biyan 'yan kwangila akwai kuma wani abu da ake kira su sukuk wanda yake gwamnati ta iya samo wani jari ta hanyar islamic bank shi ma ana amfani da shi ana biyan ayyukan hanya da ake yi so ayyuka kuma na hanya ka iya tuna da cewa hanyoyin najeriya da wannan shugaban kasan yake yi cikin shekara biyar shekara ashirin da ya wani abu gwamnati can da ta tafi ba ta yi 10% nashi ba to kuma hanyoyin nan bai yiwa a fara hanya yau a gama shi yau shi yasa ake so gwamnati ake kiranta continuity in Allah inda a ce wasu hanyoyi an fara su kafin wannan gwamnati ina tabbatar ma first quarter na tenuwa na gwamnatin nan da an ya gama kuma ina so ka san harkar hanya akwai lokaci da ba a iya aikin kamar lokacin damana yana tsaye da ayyukan da yawa wasu ayyukan ana iya yi wasu ba iya yi so ayyukan ni dai ban ga inda aka ba da kwangila ba ta hanya ta wajajen namu da ko kila dan kwangila yana na yana shiri ta wasu kana gani ana ta kora yan kwangilan ko kuma akwai jan jiki ma wasu yan kwangila wannan kuma sha'ani ne wanda irin ku irin ku mm. in yau aka ce gwamnati ta ba Julius Bega hanya daga nan zuwa Kaduna kun san kilomita nawa ne kun san nawa ne gwamnati ta biya ku ne za ku faɗi hanyar nan da aka ba daga Kaduna zuwa Abuja ko daga Kebbi zuwa Katsina kilomita kaza ne ga gwamnati abin da ta biya idan ɗan kwangilan ya kamata ya gama wata biyu ko wata shida ya yi shekara guda ku ne 'yan jarida ku za ku haɗe hanya kaza zuwa wuri kaza an ba ɗan kwangila kaza hanyar nan bai yi ba shi ne kawai za a iya taimakon gwamnati don ina tabbatar maka da cewa shi ɗan kwangila yana iya ringizo da wasu kudaden ya dinga jan jiki da aikin amma waɗanda ke hanya kamar ni yanzu zan iya gaya maka wurarenmu da muka fito inda duk gwamnati ta ba da hanya da ba a yin hanya ana na ana rikon kuɗi muna kokari muna gaya mu gwamnati mu ce aiki wuri kaza fa dan kwangila ya yi shiri ta ko ya yi kaza shine kawai za mu iya taimako eh, eh, gwamnati amma a ah, prince eh, hanyar ku ta misali daga yankin daga nan abuja zuwa suleja daga suleja ta tafi har a ah, kwantagora daga kwantagora har yawuri duk da yankin jihar ku ta kebbi akwai abubuwan da ake magana cewa hanyar nan fa ta lalace ta lalace kuma har yanzu din ba a kai ga gyara su yadda zai zama na cewa an yi sababbin hanyoyi ai aikin nan ba daga nan ba ne da tun daga sokoto wajajen tambuwal hmm. eh, abun da ya zo dogon daji har hmm. abun da ya zo ta jega yawuri kwantagora wannan hmm. hanya har yanzu aiki na nana tafiya kamar yadda nake gaya ma ni ban san su wa ke yi ba na san dai akwai shiri ta wasu ayyukan hmm. dole ne kuma ku 'yan jarida ina ƙara nuna tama wannan abu ku 'yan jarida ku ne za ku hitar da za ku yi exposing wannan shiri ta da ma'aikatan nan ke eh, yawwa in hmm. kuka yi haka wallahi za ku taimaki talaka kuma ku taimaki ƙasa gaba ɗaya ba wai ka zauna a studio ba ka jira yan jarida kan titi wani ya gaya ma hanya kaza ba aiko mm. ku tura mutane suna gani kuna ɗaukar hoto kuna faɗa shine kawai za mu iya taimakon gwamnati ina tabbatar maka akwai wata hanya da na nan ta wajajen hanya zuwa wurinmu mu mm. in ka fito ta wurin ya aure labari kawai aka ce yan jihar Niger suka rubuta petition suka kai ana rubuta petition shi dan kwangilan labarin kawai petition ya ji an ya fara aikin so kaga irin waɗannan abubuwan idan aka ci gaba da yi dole because gwamnati ba wai kawai gwamna ba ne ko kun shugaban kasa mu mu gwamnati ne dole mu tahi tsaye mu yi wannan faɗan mu tabbatar da cewa mun sa ido a duk abun da muka san haƙƙi ne na talaka to ranka da kafin mu a buɗe layin tro ga masu kallo da sarari domin su bugo su tofa albarkacin bakin su akwai a batutuwan da ake na dulkushe masana'antu a masana'antun arewa suna durkushewa shin ba ka ganin haka din kamar zai zama na koma baya ga yankin arewacin najeriya kuma musamman ma da yake ana ganin shugaban kasa muhammadu buhari ya samu goyon baya fiye da ake tsammani a yankin arewacin najeriya amma kusan a kudancin najeriya masana'antunsu ba su durkusa sai ci gaba suke da bunƙasa amma masana'antunmu musamman in ka ce kano da kaduna akwai masana'antu da daman gaske yanzu sun durkushe sun daina wato gudanar da ayyukansu watakila da a ce gwamnati an ɗanyo hamaza an ɗan tallafa musu da wasu abubuwa musamman a ce samun da wutar lantarki da sauransu da wasu tallafi dai za su iya samu su tashi su masu domin kana labarin da cewa wannan gwamnati ta yarda kowace jiha ta duba abin da take bukata in haraka ne da za ta je ta aro kuɗi kama ai kaduna kaga sun fara kaduna ba sun nemo hannun jari ba ana gyaran textile ana ƙoƙarin gyara gidan mota dinnan na pan ana ƙoƙarin kamfani na yin fulawa ana ƙoƙarin kamfani ne wasu abubuwa wato jiha tana da haƙƙin da za ta fito da abubuwa da shi yasa ake kake gani duk mafi yawanci jiha da kake gani an ce jiha wai ta aro kuɗi kuɗin me jiha za ta auro tana auro kuɗi ne don saboda infrastructural development wato aikin ababen mara rayuwa yawa ba wai a aro kuɗi ba a yi siyasa ko a aro kuɗi a ce za a biya albashi mm. don gwamnatin nan tana gwargwado kokari ka aro kuɗi ka nemo 'yan jari misali a kebi kaga ai akwai 'yan kasuwa da gwamnati ta kira suka zo suka gina wurin da ake sufra shinkafa mm. kamfanin da ake buhuwa da komai na shinkafa a 'yan kasuwa ne ai ba kuɗin gwamnati ba ne amma 'yan kasuwa za ku ja ita ke da wannan abun yanzu misali iyaka mafi yawancin ka lura in shugaban ƙasa zai tafiya zuwa waje ai kakan ga kan ɗauki gona biyu uku hudu ai tafiya da su yake su je su ga abubuwa sai su nemo waɗanda za su zo su yi kasuwanci ko waɗanda za su zo su taimaka ma jihohinsu da najeriya gaba ɗaya kuma a duk sanda zai tafiya misali in yanzu a ce zai tafiya zuwa kama irin Russia. Mm. Ai kaga ya ɗauki gononi waɗanda hanyoyin ga da za a yi inda za a sa gas ɗin ga da gwamnati ta fara jiya. Mm. Ai ya tafi da gononin zuwa Russia. ya tafi da wasu zuwa China. Mm. Su je su ga ainihin amfanin wannan abun sannan wani irin sana'a za su iya kawo majawoyinsu. In aka kai gas Kaduna za su iya kawo waɗanda za su dinga yin fertilizer. a za su iya yin wuraren da zai bada wuta kamar kayan maganar rashin wuta hmm. ai jiha suna iya yin wannan 'yan na'ura da za ta dinga ba jihohin su wuta duk wannan gas din dalilin da yasa ai aka yi tafiya da su don saboda su samu masaniya ga irin waɗannan abubuwa so ya kamata kowace jiha ba wai akwai factory da aka bude tun lokacin Ahmadu Bello ba ka bar shi yana mace kana jiran eh, President Buhari ya je jiha ka ne ya kira masu hada kamfani su zo su sa kamfani ya fara kai kana matsayin gwamna dole ne ka je ka nemo 'yan kasuwa ka kuma nemo jari sai gwamnati ta duba ta hanyar national assembly a ga kudin nan ya cancanta ka aro su in sun yadda ka aro shugaban kasa yadda sai a bari ka aro sannan su sa ido su gani me za ka yi da kuɗin kamfanukan ne za ka haɓaka ko ko hanyoyi ne ko me za ka yi a jihar ka. to bari mu buɗe layin taho ga masu kallo da sauraro domin su bugo su tofa albarkacin bakin su masu kallo da sauraron mu lokaci da za mu buɗe layin taho gare ku kuma kuna iya turo mana da sakonni ta manhajar mu ta whatsapp domin ku tofa albarkacin bakin ku kan wannan tattaunawa da muke yi. sai dai idan an bugo waya a nesa nesa da akwatunan rediyo da talabijin a kuma sassauta kalamai a yi kalamai masu ma'ana waɗanda za su kawo ci gaban ƙasa da kuma zaman lafiya hello hello hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina kake kira da goma gangore ina kiran ka daga jan zamfara to ashiru a ah, ina jin ka bismillah alhamdulillah eh, a ah, mun ji da tattauna da aka yi da ainihin shi babban bako mm. muna fatar Allah ya saka ma tashar yanci da alkhairi to Allahumma ah, abin ake da wato magana a kai gaskiyar magana mu 'yan kasa ba za mu ce akwai bambanci tsakanin mulkin jam'iyyar pdp wanda ya gabata da kuma wannan wanda muke ciki na jam'iyyar pdp ba mm. wasu guraren ma wasu guraren ma za mu iya cewa wallahi ba ni da yau da haka muna fatan gwamnatin nan su masu musamman shi ba kwanka da sauran masu wanda suke da abin cewa ga ita wannan gwamnati to su mai da hankali su ba shugaban kasa shawara yin abubuwan da ya kamata muna da masana'antu bila adadin cikin arewacin najeriya amma har yau har gobe babu fara guda da aka ce an tada domin amfanin mu yan arewa wanda idan muka duba yan arewa mu ne waɗanda ba su da aiki muna lebaranci a yankin kudancin najeriya da za ka je yan arewa su za su gani suna ah, ainihin aikin wato lebaranci alhali su yan kudu idan suka shigo arewacin najeriya to aikin da suke aika ne suke na musamman ko sana'antu ko kuma wasu aika na musamman to muna fatan za a wato yi wa shugaban kasa magana domin a farfaɗo da dukkanin wa'annan masana'antu domin ci gaban ɗan Najeriya da kuma arewacin Najeriya da fatan za a tashi lafiya a ashirin lon na goma ruwan kore ta fitar kungiyar Liberty daga jihar Zamfara. To malam ashirin lon na goma a mun gode da wannan a gudunmawa taka. Hello? Hello? wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga na yake kira hello ya suna malamin ka daina sauraron akwatin talabijin ɗinka ka saurari a wayar tarhon ka hello hello yawwa ina jin ka bismillah bismillah da alama yana sauraron akwatin talabijin din shi a ringa sauraron waya hello wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina ke kira lawan live carto bismillah malam lawan Mm. to amin amin na su mai malalon to muna godiya malam lon da wannan gudumawa taka hello wa alaikum salam ya suna malamin a barka da ya sunanka kuma daga ina kake kira to malam bilamin adam mina tare da kai bismillah

to Allah rama malam Bashir muna tare kai daga Gombe to lallai da farko da ina muku fatan alkhairi kuma shi ba ko nazari ina masa fatan alkhairi ya fashin baki daidan gurgudu wanda ya kamata to bako yana ansa Allah rama kai ba sun magana harkar noma din nan mm. lallai ya kamata shi shugaban kasa dan gurgudu yana iya kokarinsa sai dai rashin wakilai shi kuma rashin jiya to lallai tana da zan yi ga su bangaren gwamnoni sannan na jihohi duk suke su mutane musamman kuma irin lokacin hmm. da ya ka gaza shi su talakawa matsalan su daga wajen zaɓe suke bara su ka ga misali ga ingantaccen mutum a cikin anguwa su da yana tafiya da kafa ne yanzu su yana neman ƙoran su kula shi sai wanda zai zo babu to tun daga ake gaba da da ma dai kiran da zan yi da su mahukunta kamata yi tun daga jejin Allah nan har wai hmm. su gwamnoni talakawa babu kuɗi a hannunsu su gwamnatocin jihohi su ɗauki dajinan na mana gireda ta share ita gwamnati ta shiga harkar noman da kanta tun da ga talakawa nan ana neman aikin yi ta ɗauki mutane da bare ma su noma abin da ƙasa za ta amfani da ita gwamnati gano harkar kayan noma na zamani ba wai kullum bukur bukur ka je ka sunkuya ta ina za ka ci daga kanka a kawo kayan noma na zamani yadda ƙasa za ta ci gaba a bunƙasa ƙasa amma gaskiya har da Allah inda a haka za a ci gaba da irin wannan noma na dukiyar to har da Allah gaskiya ba ku da za je da fatan a tashi aiki wai na duke tsohon ciniki ga in ji masu iya magana <laughs> hello alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina kake kira yana kira daga abuja to ya sunan ka to malam shehu aminu muna tare da kai to ba kwai na amsawa Ah. to malam shehu aminu Ka ganin a hukumomi suna iya bakin kokarinsu Malam Amin zai baka ansar wannan tambaya taka ta kalubalen tsaro da sauransu kuma eh kuma dukan 'yan Najeriya ba ma fatan eh abubuwan da ke faruwa a jihar Katsina. Hmm. Eh, to za a baka ansa malam a shehu aminu inda kake nuna kalubalen tsaro noma ba za a iya samun yin noma ba to bari mu karanta sako ɗaya ko biyu sai mu ba babban bako dama sai ya rufe mana wannan na mai magana na farko salam liberty suna na alhaji usman hassan jalungu bakonmu ya yi bayani mai kyau allah ya shirya mana shugabanni to a mun isar da wannan sako naka sai kuma sako na gaba yana cewa ina yi babban bako barka da zuwa a gaskiya babban bako ya yi jawabi masu gamsarwa game da wannan gwamnati da fatan allah ya saka masa da alheri daga ahmad mika'ilu daga fataskum jihar yobe to a barin karanta na karshe sai mu tun da lokacin yana mana tafiya assalam ina muku fatan alheri ni fa gaskiya a gani na wallahi akwai laifin mutanen arewa wajen durkusar da yunkurin buhari a kan noma to mutum ne za ka ga an ba shi taki da sauran kayan noma amma sai ya siyar maimakon ya yi nomar kenan sai kuma ya karkatar da kudin ya wasu abubuwa daga umar faruk ikeja lagos jihar lagos wato wato abinda a interest kasan hmm. daga farko kamar nake faɗa shine dole ne ya zama na muna faɗin abubuwa a yadda suke mm. ba wanda ya zo yake cewa wuraren nan duk lafiya lau mm. abinda ake tabbatarwa shine ma su ma shugabannin tsaron nan suna garuruwan nan akwai matsalolin nan suna fitowa suna maganin su yau yau kamar nake gaya ma misali yanzu ga munan muna studio labari da yake akan rubutu hukunci shine jiya an karkashe bandit ta wasu wurare yana iya yiwa yanzu da muke zaune a wani wuri ya iya faruwa amma dole mu a matsayin mu 'yan najeriya dole ne mu dinga faɗa abun da muke da tabbaci a kan shi ko muna ƙoƙari muna ba wa matakan shugabannin tsaron goyon baya don su ci gaba da wannan yaƙi don saboda yaƙi irin wannan dole ne mu sai mun sa hannu mu sa mu faɗa da bakin mu duk abin da muka san yana faruwa kar mu ɓoye muna faɗa a hankali abubuwa na Allah ubangiji ya sa mu samu maganin su na farko kenan mm. sannan sha'anin noma dole ne dole mutane inda ake ake akwai zaman lafiya dole mutane su yi noma wurin ma wurin yanzu misali ke gaya ma akwai wani da na sai yana noma yanzu a Chibok shekara guda da ya wuce ai kaga ba wanda isa je cibo eh, ko wata kaɗan da ya wuce so abubuwan shirin ya kawo jiki a babban bako su amana afuwa a masu kallo da saurare da kuma wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri a madadin shi babban bakon namu a prince sule iko sani sami wanda muka tattauna kan shugabancin jam'iyyar apc ko ta canza zani da kuma sauran jami'an da suka sada ne da ku ni sami ne sani da na shira na gabatar nake cewa ku kasance da tashar yanci a kodayaushe sai an To Sanju, assalamu alaikum. Ina dalili. Ina dalili. Ina dalili.